Ƙidaya Sura takwas Shirya wa fitilu Ubangiji ya ce wa Musa, Yi magana da Haruna, ka ce masa, Sa'ad da za ka shishirya fitilun nan bakwai, ka shirya su yadda za su fuskanci gaba, domin haskensu ya haskaka ta gaba, haka kuwa Haruna ya yi, ya shirya fitilun. yadda za su fuskanci gaba, a kan wurin ajiye fitilan, kamar dai yadda Ubangiji ya umarci Musa, ga yadda aka yi wurin ajiye fitilan, an ƙera shi da zinariya daga gindinsa har zuwa sama inda ya buɗe, aka ƙera wurin ajiye fitilan yadda Ubangiji ya nuna wa Musa. Keɓewar lawuyawa. Ubangiji ya ce wa Musa, Keɓe Lawiyawa daga sauran Isra'ilawa, ka tsarkake su, ga yadda za ka tsarkake su, ka yayyafa musu ruwan tsarkakewa, ka sa su aske jikunansu duka su kuma wanke tufafinsu, ta haka za su tsarkake kansu, ka sa su ɗauki ɗan bijimi tare da lallausan garin hadaya, kwaɓaɓɓe da mai, sa'an nan kai kuma ka ɗauki ɗan bijimi na biyu na hadaya don zunubi, ka kawo Lawiyawa a gaban Tentin Sujada, ka kuma kira taron Isra'ilawa duka, za ka kawo Lawiyawa a gaban Ubangiji, Isra'ilawa kuma za su ɗibiya musu hannuwansu, Haruna zai miƙa Lawiyawa a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa daga Isra'ilawa, saboda a shirya su domin aikin Ubangiji, bayan lawuyawa sun ɗibiya hannuwansu a kan bijiman, sai ka yi amfani da ɗaya a matsayin hadaya don zunubi ga Ubangiji, ɗayan kuma domin hadaya ta ƙonawa, don yin kafara saboda lawuyawa, ka kuma sa lawuyawa su tsaya a gaban Haruna. da ’ya'yansa, sai ka miƙa su kamar hadaya ta kaɗawa ga Ubangiji, da haka za ka keɓe lawuyawa daga sauran Isra'ilawa, lawuyawa za su zama nawa, bayan ka tsarkake lawuyawa ka kuma miƙa su kamar hadaya ta kaɗawa, sai su zo su yi aikinsu a Tentin Sujada, gama dukansu. An ba ni su daga cikin Isra'ilawa a maimakon dukan waɗanda suka fara buɗe mahaifa wato, dukan ’ya'yan farin Isra'ilawa, na karɓi Lawiyawa su zama nawa, kowane ɗan farin haihuwa, ko mutum, ko dabba a Isra'ila, nawa ne, sa'ad da na kashe ’ya'yan fari a Masar, na keɓe ’ya'yan fari na Isra'ilawa kaina. na kuma ɗauki Lawiyawa a maimakon dukan ’ya'yan fari maza a Isra'ila, cikin dukan Isra'ilawa, na ba da Lawiyawa kyauta ga Haruna da ’ya'yansa su yi hidima a Tentin Sujada a madadin Isra'ilawa, su kuma yi kafara dominsu, saboda kada annoba ta bugi Isra'ilawa sa'ad da suka je kusa da wuri mai tsarki. Musa, Haruna da kuma dukan taron Isra'ilawa suka yi da Lawiyawa yadda Ubangiji ya umarci Musa, Lawiyawa suka tsarkake kansu, suka kuma wanke tufafinsu, sai Haruna ya miƙa su kamar hadaya ta kaɗawa a gaban Ubangiji, ya kuma yi kafara saboda su don ya tsarkake su, bayan haka sai Lawiyawa suka zo. don su yi aikinsu a Tentin Sujada a ƙarƙashin Haruna da ’ya'yansa, suka yi da Lawiyawa kamar dai yadda Ubangiji ya umarci Musa. Ubangiji ya ce wa Musa, Wannan ya shafi Lawiyawa ne, wato, mazan da suka kai shekara ashirin da biyar ko fiye, za su zo su yi aiki a Tentin Sujada, amma in suka kai shekaru hamsin da haihuwa, dole su huta daga wannan aiki na yau da kullum, su kuma daina aiki, za su iya taimakon ’yan'uwansu cikin tafiyar da ayyukan a Tentin Sujada, amma su kansu ba za su yi aikin ba, haka fa za ka ba wa Lawiyawa aikinsu.